dandalin VOA. Jama'a salamu alaikum. Kungiyoyi daban-daban na mata sun yi taro yau a Maiduguri inda suka yi roƙon da a sako mata ɗalibai da aka sace daga wata makarantar sakandare a Chibok. dukan mu a zaman mu na iyaye mata idan muka kwanta ba ma iya yin bacci saboda me saboda muna sa a matsayin iyayen yaran muna sa a matsayin mu kanmu su mata dan ba mu san wani hali yaran nan suke ciki ba an dauki yaran nan cikin dare an tafi da su ba mu san ina suke suke zaune ba a suna cin abinci suna shan ruwa Allahu alam saboda haka wannan abu duk wani mutumin ko mace ko namiji suka san cewa lalle suna da hanyar za su yi addu'a Allah ya fita da wayannan yaya don Allah don annabi ya addu'a kuma idan an san hanyar za a bi a ga yaran nan sai a hakuri su sako yayan nan don Allah a yi shi mu din ma muna roƙon su su yi haƙuri yaran ba su hakkin kowa farfesa hawa abdu biyu a tattaunawar su da wakilin haruna dauda yan bindiga sun kai farmaki kan ƙauyen sabon garin hambula a ƙaramar hukumar madagali ta jihar adamawa dab da iyaka da goza a jihar borno amma an ce wannan karon sun ji jiki su ma a hannun soja kashe soja da wanda yake checkpoint din akwai wani mutumin kirjinga ya tashi daga lagos yana zuwa da mota sun harbe shi da wata mahaukaciya an kashe soja daya da mutane gari guda biyu a cikin su ma su bakwai an kashe biyu an kwace motocin su guda biyu haka kuma wakilinmu ibrahim abdulaziz ya tattauna da wani malami a yola mai suna alhassan muhammad goni wanda ya ce ya san 'yan boko haram din na gaskiya da kuma na sauran sassa ya kuma ja su a kansu daina ko kuma zai fallasa su a abuja ba a gudanar da taron shugaban kasa da gwamnoni kan tsaro kamar yadda aka shirya a yau da rana ba kuma ba a faɗi dalili ba kamar yadda umar faruk musa yake mana bayani a gaskiya ba a ba da wani takamaimin bayani ba amma dai kuma an san cewa dama irin wannan taro ana iya yin shi ko da dare ne watakila akwai waɗansu dalilai da ya sanya gwamnati ta ɗaga wannan taron ko dai jami'an tsaro ba sa nan ko akwai wani bayani da ake jira ya iso kafin a gabatar wa eh, haɗin gwiwa da gwamnoni da za a yi irin muhimmanci na tsaro da irin matsalolin da tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a cikin najeriya ana tsammanin wannan taro na gwamnoni ya fi kowane taro muhimmanci a daidai wannan lokaci wakilin namu ya ce ana iya gudanar da wannan taro a yau da daddaren ko kuma a gobe ukraine ta janye tsagaita wutar da ta ayyana lokacin bikin ista a fadarta da 'yan awadan gabashin kasar ta kuma ce za ta koma ga daukar matakan abin da ta kira murƙushe ta'addanci yayin da ƙasar rasha ta ce za ta mai da martani babban mukaddashin prime minister vitali yarema ya ce za a ɗauki matakan da suka dace kuma za a ga sakamako nan ba da daɗewa ba yana mai faɗin cewa amurka ta tabbatarwa da ƙasar ukraine cewar ba za a kyale ta ita kaɗai ta fuskanci cin zali daga ƙasar rasha ba za a tallafa mata ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya faɗa moscow cewa rasha za ta mai da martani muddin aka taɓa muradunta na zahiri ko aka kai farmaki akan 'yan ƙasar rasha ya ce martanin rasha zai kama da wadda da ta ɗauka wa sete ta kudu. To jama'a bayan kafa ungulafa da kungiyar Man ta yau David Moyes yau Laraba da ya fito ya magana shine ma yake cewa kasancewa manajan Manchester United ɗaya daga cikin manya-manyan kulob a duk faɗin duniya abu ne wanda zan jima ina alfahari da shi. Karɓar ragamar kungiyar bayan nasarori iri-iri na tsawon lokaci mai tsawo da ta yi dama na san babban kalubale ne kuma na alfaharin karɓarta kuma bani da tantama ko daya akan yin hakan wato wahalar aikin zama manaja a united babba ne sosai amma ban taba ja da baya ba daga aiki tukuru ni da abokan aiki na na gode musu da irin zuciyar da suka nuna da kuma imani da suka yi a kaina tsawon season din da ya wuce mu mayar da mu ne matuka wajen ganin mun sake gina ƙungiyar kuma mun yi hakan ne a daidai lokacin da muke samar da sakamako masu kyau a gasar Premier da Champions sai dai a wannan lokaci na sauyi sakamakon da aka samu ba shi ne Manu da magoya bayanta suka saba da shi ba kuma suke tsammani kuma gaskiya na fahimci ko menene ke ci musu tuwo a ƙwarya. hannun jari a Najeriya a yanzu da kasuwar ta rufe kimanin hannayen jari sama da biliyan 5.2 aka yi kasuwancin sa a yau akan hada-hada 5,221. Daga cikin kamfanonin da suka farin jini a kasuwar ta yau akwai kamfanin mai na Total wanda ya karu da naira uku da kobo sai kamfanin siminti na Dangote wanda ya karu da naira biyu da kobo goma A bangaren wanda hannun jarin su bata yi armashi ba akwai kamfanin Nestle wanda ya ragu da naira goma sha daya sai kamfanin Nestle a yau wanda ya ragu da naira shida da kobo 46 sai kamfanin Seplat wanda ya ragu da naira 6 da kobo 46. Kamfanin mai da iskar gas na Seplat na yana ɗaya daga cikin manyan kamfanoni da suke ci a Najeriya. a canjin kudaden waje dala ana canjin ta akan naira 170 euro akan naira 238 fan na kasar ingila akan naira 289 riyal na saudi arabia akan naira 46 sai sefa akan naira 350 Tun fiye da shekaru talatin da suka gabata ne aka kafa kasuwar 'yan lemo inda ake cinikayyar kayayyakin marmari irin su lemo, gwanda, ayaba, abarba, mangoro, kashu, kankana da sauransu. 'Yan kasuwa daga kudanci da arewacin Najeriya da kuma kasashe makwabta irin su Nijar da Ghana ne ke saye ko sayar da haja a kasuwar ta 'yan lemo. Ismaila Sa'idu Koki shine sakataren kungiyar masu sayar da kayan marmari ta Najeriya reshen jihar Kano. Kamar abarba muka samu mota talatin arba'in a kullum an na ce ana harkar miliyan hamsin ko sittin a kullum ina ganin ban maka karya ba Mr. Obi mai kwakwa na daga cikin ɗimbin 'yan kasuwa da ke kawo kaya kasuwar 'yan lemo daga birnin Legas. Eh, muna kawo kwakwa, tireloli kwakwa ba problem. Muna kawo kuma muna sarwa nam da masu sarwa da masu kawa duka mun sani juna mu kuma fahimce juna mu ba problem ba masala. wani zubin a wata muna kawo ba kawo kusa talatin sunana joseph onda bimbauze daga benue state katsina ala kasuwa mai yana tafiyar sosai ba mu da matsala kasuwan kano yana cin gaba da ciniki ba wai da cuce ka ba ne mahmud ibrahim kwari mai magana isa mai wanki daga garin boswa jigawa state mai gatar local government ra'ayina shine zan yi magana akan takardar da murtala inyaku gwamnan jihar adamawa ya rubuta ta korafi kan gwamnatin tarayya mu muna goyon bayan ka murtala inyaku a faɗi gaskiya komin ɗacinta dandalin voa